tambaya ta ƙarshe ce Allah ƙara malam lafiya shi malam don Allah mutum ne kawai ya bar yin sallah babu dalili kusan sati ɗaya kuma sai ya dawo yana yi kuma ya ƙara dinawa ba dalili har kusan sau uku ma to malam yanzu yana so ya tuba kuma malam gashi ya cika kallon mata mata suna ɗauke masa hankali sosai malam wani irin hanya zai bi Allah ya yafe masa kuma malam aikinsa na baya ya zube ne don Allah a roƙi 'yan uwa su taya shi da addu'a Allah ya yafe masa kuma Allah ya dawo da hankalinsa amin Allah ya ƙara malam lafiya amin da ƙarshe rubuta wata alhamdulillah sa kun ganta <laughs> to kaga irin ɗabi'a halin mutane Allah sauke subhanallah ina mamaki a ce mutum ya daina yin sallah astaghfirullah Allah ya fi mana akwai yarinta kuma akwai wata in yaro ne akwai kuma babba din wato ka san me yasa ma baka iya yin sallar da kuma kallon matan da kake yi rashin sallar na duk shine ummul abai duk mutumin da ke daina sallah ka yana da matsala na farko dai ka dawo ka ci gaba da yin sallolin ka ci gaba da istighfari da tuba ka nemi Allah ya afuwa gare ka ya yafe maka idan ka dawo da sallah din da gaske kana yi to ita sallar ita za ta hana ka kasa kallon matan a gaba la inna salata tanha anil fashai wal munkari sallah tana hana alfasha da munkari kallaci kallacin mata da irin wannan kazanci kazancin abubuwan wannan fasha ne alfasha ne kuma munkari ne sallar ita ce za ta magance ma ka dawo kai saiti kawai yanzu abin da za gaya ma ka dawo ka rike sallar ka rinka yi da an kira sallar duk abin da kake ka zo ka shiga kai ka ci gaba da addu'a kuma Allah tabbatar da kai kuma na san kowane dan uwa a nan gurin zai yi maka wato addu'a Allah tabbatar da kai abin da kai na baya kuma bai zube ba tunda ba da kai ba abin da kai na baya bai zube ba tunda kai na dama bai zube ba muna fatan Allah ya dawo da kai hanya mu ma ya dawo da mu hanya akan abubuwan da muke yi na kuskure Allah ubangiji ya sa mu karfin zukatan mu kuma wannan abun tausayi ne wani da gaske ku kuma mata kun ji kun ji abin da ake faɗa wani ya faɗa yana kukan zunubi a kansa cewa yana kallon mata ashe mace tana iya halakar da mutum wannan sai zan wajibi ne iyaye su killace yayan su kenan masu aure ma su killace su sannan su kuma matan su je tsoron Allah su daina shiga irin ta fajirci don su ma suna taimakawa a kalle su don wata matar ko wata yarinya ita za ta sa a kalle ta in ma ta wuce wuri ma ba a kalle ta ba ma sai ta san ta yi wani abu suturar da kuke sawa da kayan da kuke sawa na tsaraici da rashin kirki shi yasa ake kallon ku amma da za ku sa kirif kirif ai ba za a gan ku ba in ma ya gani ya ga tsumma ko ba ka bane sun sa kaya falalau falalau a cike ko ba ka bane riga ta yi kasa tana ja hijabi ya yi kasa ga niqabi ga safar hannu da ta kafa maganin mayu masu kallon mata komai a rufe kirrif kirrif na za su gani ko mutum ya leka ma dai ga duhu ba abin da zai gani amma wacce ta zo ta da irjinta a waje hannunta a waje komai nata a waje ta matsayi jikinta tana cewa ku kalle ni ne kuma ke da kike cewa a kalle ki ke din waye ne ke fa ba ke ce yar ausar mata ba wace mata ce tafi kowa kyau wace ce ita ba ta isa ba ta faɗa in kina ga gadarar ke mai kyau ce wallahi tallahi sai a je a tarar da wata wallahi tana sai da shinkafa da wake a gurin masu gini wallahi ta fi kyau shirme kawai kina bata kanki lokaci ke kuma ke kuma a ina ka ga kan wallahi tallahi malam wani abu ba wasu wasu mata ma abin da za ga suna yi ma ba su da abin kyan ma ba su da shi wallahi ba su da shi jaraba yanzu da zaka je irin makarantun nan na wannan makarantun nan da ake da su ka ga wata wata fito da gele tana tafiya sai ta zo za ta tsallaka titi ba dan shi dan shi kyakkyar kyakkyar wai dai wai ta ne ka kuma ma babu abin da za ka gani a jikin wallahi wata ta fitar da gelanta na ɗin kirjinta ta fitar nan kashi ne kurum a nan gurin kashi in gaya maka dan ni'imar kibar ma babu a jiki ma gaba daya wani ma wallahi ke cewa kai da ba wannan fitina da yawa take gaya maka wai dole dai sai ta nuna kasusuwa ne kurum mutum ba gudun zai abatuwa ba ya kalli kasusuwan sai moriya ya fi masa aiki wanda <laughs> bai dauki zunubi a kai ba da haka bai da kyau wallahi bai da kyau kuma yanzu akwai tafiya da mata suke musamman kana tafiya da mota wallahi yan mata suna ganin ka wallahi ba su kauce ba kai tawon wai dole su ka abin nan in ka <laughs> in ka kauce ko ka kusa mata a ah, baba buge ne za ka yi wai baba wai ina an ci mutuncin ka din nan wai kai ba saurayi bane wai baba Allah ya sauke da haka mu ji tsoron Allah mu gyara in za ku tafi makaranta ku lullube jikinku in za ku dawo ku lullube jikinku kuma tallata jiki ba shi ke sa ki samu abin da zaki aura ba wallahi naman miya idan mutum ya je sayan naman miya duk inda yaje ga kudaje suna bin naman nan wuce shi yake yi ko ba haka bane rufaffe za ka bi mai kyau wanda kuda bai bi shi ba to kun san dai jawabin ba sai na fassara ba